بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشدة ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam duk daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai ga goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulun kiɗa fi zikiri a hamil firar islamiyya yau za mu tashi shafi na ɗari da talatin da takwas ɗari da talatin da bakwai lamba na takwas bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qalu fi isbati tamani sifati lillahi faqat yawa wato kada a manta muna cikin magana a kan aqidar yan maturidiya to yan maturidiya daga cikin aqidar su suna da ra'ayin tabbatar da siffofi guda takwas ga Allah kawai kaga dai a cikin Qur'ani siffofin da Allah ya tabbatar wa kai sun fi takwas Allah ya tabbatar ma shi wato hikima wa huwa al-azizul hakim Allah ya tabbatar ma shi daidaituwa kan al-arshi ar-rahmanu ala al-arshi tawa Allah ya tabbatar ma kanshi siffan al-itiyan an gane ku ya tabbatar ma kanshi siffan zuwa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ya tabbatar maka ni sifa na fushi wa ghadiba lahu alaihim wa la'anahu to to kaga Allah ya tabbatar maka shi sifa na fushi Allah ya tabbatar maka shi sifa na yarda laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara to duk wa'annan sifofi wanda Allah ya tabbatar maka shi yan asha'ira sun yi tawilu sun yi tawilin sifa na fushi sun yi tawilin sifa na yarda sun yi tawilin sifa na daidaituwa kan al'arshi ba su yarda cewa Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi ba ba su yarda Allah yana fushi fushi irin nashi ba ba su yarda Allah yana yarda ba ba su yarda da ainihin hikima ta Allah subhanahu wata'ala ba ba su yarda da ainihin sakkowar sakkowar Allah saman duniya irin sakkowar da ya dace da shi ba an gane sai suka tabbatar da sifofi nawa guda takwas kawai ala khilafin bainahu duk da akwai sabani tsakanin su wa hayat sifofi guda takwas da suka tabbatar ba su yi tawilin shi ba ga sunan su ne alhayat sun yadda Allah rayayye ne da kuma iko sun yadda Allah bai iko ne da kuma ilimi da ainihin irada da ci, da gani alkalam da magana a takwir da kasantarwa Allah shi ne mai kasantar da abu bi ma'ana Allah ne mai halitta to wa'annan sune siffofi guda takwas wanda asha'ira suka wanda yan maturidiyya suka tabbatar amma duk wani sifa wanda ba wannan ba an yi tawilin shi ina ba san gane wannan kaga abubuwan da suka tabbatar kaɗan ne bin nisba zuwa ga abubuwan da suka kore eh wa anna jami'a al-af'al al-muta'addiya tarji'u cewa duk wani fi'ili muta'addi wato yana komawa zuwa ga kamar halitta kaga halitta yana tsallakewa daga bawa zuwa ga Allah subhanahu ko kuma daga Allah ta'ala kamar azurtawa azurtawa yana tsallakewa daga Allah zuwa bayi kaga shi yana daga cikin ayyukan Allah tunda Allah yana azurtawa bayinsa Allah yana halittawa bayinsa to duk irin wayannan sifofi yan asha'ira suna karkatar da shi zuwa ga at-takwin duka suna mai tawili zuwa ga takwin na'am amma ada zalika min as-sifati allati dalla alaiha al-kitab was amma duk abin da ba wannan ba daga cikin sifofi wanda Qur'ani da Sunna suka yi nuni a gare shi as-sifatul khabariyya eh sifatul khabariyya irin su hannu irin su fuska irin su daidaituwa irin su sakowa saman duniya mai sifatin zatiya na ainihin sifofin zatiya au sifatin fi'iliya ko sifofin fi'iliya fa da la tadkhulu fi nifaqil aql su wa'annan a wajen yan rudiya ba sa shiga cikin fage na hankali daga wa'annan gaba ɗaya ba a gano su ta hanyar hankali shi ya sanya suke yin tawilin shi walidhalika qalu bi nafiha jami'an shi ya sanya su yan maturidiya suka kore su gaba daya duk da cewa alkur'ani ya tabbatar hadisin manzon Allah ya tabbatar amma su sun kore gaba ki daya wa amma ahli sunna wal jamaa fahum kama ya'taqiduna fil asma ya'taqiduna fi sifati wa anaha amma su ahli sunna wal jamaa su kamar yadda suke kudircewa game da sunaye haka nan suna kudircewa game da sifofi duk wani sifa wanda Allah ta'ala ya tabbatar maka shi a cikin alkur'ani sannan duk wani sifa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ma Allah a cikin hadisi ahlus sunna suna yarda da shi kuma ahlus sunna suna kudirce shi ba tare da yin tawilin shi ba wa annaha jami'an tawqifiyya kuma dukan sifofin Allah ta'ala tawqifiyya ce ma'ana tawqifiyya ana gano ta ne da nafsi kuma ana tsayawa wurin da shari'a ya tsaya wannan shine ma'anar ta yi tauƙifiya ana tsayawa ne ga nassi Allah ta'ala da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa ahli sunna suna tsayawa kamar yadda qur'ani yace Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi an gane ai waja'a rabbuka dinnan wal malaku saffan saffa sai ubangiji ya zo ubangijinka ya zo zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba suna tabbatar da shi kamar yadda Qur'ani ya tabbatar قولهم بأن karim الكريم ليس بكلام الله تعالى الحقيقة sannan su ƴan maturidiyya daga cikin bid'ansu cewansu lalle alqur'ani mai girma ba maganar Allah bane kaga wannan ba karamin kuskure bane ƴan maturidiyya sun yi inkari na kasancewan alqur'ani maganar Allah ne sun ce alqur'ani ba maganar Allah bane hakikatan maganan Allah ne majazan na'am wa ina ma huwa kalamun lahi ta'ala an nafsi cewa maganan Allah ne an nafsi wato ma'ana alqur'ani maganan Allah ne an nafsi shi Allah maganar shi baya fitowa Na yi yusma eh wai maganan Allah ba a ci? Allah yana magana ba a jin maganan Allah maganan Allah ba harfa a ciki babu sauti a ciki saboda haka ba a cin maganan Allah subhanahu wata'ala wa ina ma yusma ma huwa ibaratun anhu kawai ana jin abin da yake fassaran shi ne an gane ba a cin maganar Allah wai ji su ba ana jin abin da yake fassara ne na maganar Allah so da haka wannan Qur'ani da muke karantawa a wajen ƴan Maturidiyya fassara ne na maganar Allah ba wai maganar Allah bane an gane ko da haka su suna ganin ba haka Allah ya saukar da shi ba kaga wannan magana yana da hadari ko kenan idan mutum ya taka alkur'anin nan idan muka ɗauki aƙidan yan ribiya sai mu ce ya taka bi ya taka fassarar maganar Allah ba maganar Allah ya taka ba idan ya zagi alkur'ani ya zagi fassarar maganar Allah ba maganar Allah ya zaka ba to maganar da ake sabani ba sabanin da malamai ke yi cewa alkur'ani idan mutum ba shi da alwala ko yana da janaba shin za a taba alkur'ani ko ba za a taba ba wani alkur'ani na ke nufi alkur'ani da yake tare da Allah kalamun nafsi ko kuma shi wannan qur'ani to kaga tun maganar sabanin da malaman fiqh suke cewa qur'ani ba a taba shi saboda sai mutum na da tsarki din nan to da dai ƙur'ani ba maganar Allah ba ne, fasara maganar Allah ne a wajen su duk bai dace a yi wannan sabanin ba ko yauwa sabanin zai ta wuri in mun yarda qur'anin maganar Allah ne tabbas haka Allah ya faɗe shi to sai ayi sabani idan mutum bai da alwala ko mutum yana da jaraba shin zai taba wannan alqur'ani ko ba zai taba ba amma idan mun yarda cewa qur'ani fasara maganar Allah ne to kaga ba wani magana ma sabani kai tsaye ko kana da alwala ko ba kana shi ba maganar sabani ba za a taba ba ko kana da janaba ko ba kana shi ba za a taba ba an gane wannan ko yawwa na'am لا يسمع ولذلك فإن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة وهذا المذهب ضعيف جدا وسبب هكا تلك لتتبين التوراة إنجيلة زبورة القرآن سوف إبراهيم dukkan littattafai wanda alkur'ani na ciki dukansu a wajen wa'annan 'yan maturidiya wato halitta ne gaba daya alkur'ani halitta ne attaura halitta ne injila halitta ne aka zabura da sauransu wannan mazhaba mazhaba ce mai rauni kwarai da gaske kamar yadda muka san shi Allah subhanahu wata'ala ba halittacce bane to haka nan siffofin Allah kuma ba halitta bane an gane ko Allah ta'ala ba halitta bane kazalika siffofin Allah kuma ba halitta bane to saboda wannan shi ne aqida wanda yake ingantacce alqur'ani siffan Allah ne subhanahu wata'ala saboda alqur'ani ba halitta bane shi ya sanya imamu ahmad bin hanbal mahulla a lokacin da yake jayayya da yan jahabiya cewa suna cewa qur'ani halitta ne sai ce musu qur'ani kun yarda magana ne na Allah sai ce maganar Allah ne amma halitta ne to in kuce maganar Allah halitta ne menene ya sanya manzo Allah ke cewa a unzu bi kalimatin lahi tamma ina neman tsari da karman Allah cikakkiya min sharri ma halak daga sharri abin da ya halitta ina neman tsari da karman Allah cikakkiya shin da kalman Allah da ce Qur'ani da ce ainihin maganar Allah halitta ne ya halatta a nemi tsari da halitta eh? ya halatta ce ina neman tsari da aljannu ina neman tsari da mutane me yasa baya halitta abin da yasa baya halatta saboda ba a neman tsari da wani Allah na ba san gani ba a neman tsari da wani Allah an kace kana neman tsari da mala'iku kai shirka ina neman tsari da aljannu ina neman tsari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ina neman tsari da sahabbai kai shirka da Allah in zaka nemi tsari kana neman tsari ne da Allah ko da sifofin Allah an gani eh. yanzu idan mutum ce a'udhu bi kalimatin lahi in ka ce kalmar Allah halitta ne to manzan Allah ya karanta da mu shirka kenan wa iyaz billah manzan Allah ya ce mu nemi tsari da wani Allah kenan to kaga wannan magana Imam Ahmad yayi amfani da su yayi ilzami ya kure yan jahmiya da su ku da kuke cewa Qur'ani halitta ne to me yasa manzan Allah ke cewa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq eh to kaga da wannan kenan alqur'ani ba halitta ba ne. na'am wa hadha al-madhhab da'ifun jiddan wannan mazhaba ke cewa alqur'anin nan halitta ne da ifi ne kwarai da gaske wannan mazhaba mai rauni ne lam yadilla alayhi nassun laminal kitabi wa la sunna. wato duk wani wani ko daga cikin qur'ani ko daga cikin hadisi bai nuni akan shi ba wala min aqwali a'immati salaf ko daga cikin maganganun jagorori na salaf babu wani magana na jagorori na salaf Da ya nuni akan shi wa awwalu man ibtada'ahu ibn kullab farkon wanda ya kirkiro wannan aqida din cewa qur'ani halitta ne an gane ibn kullab daga nan yan ashadira suka dauka daga nan yan maturidiyya suka dauka sannan mutazilawa su ma suka dauka na'am wa inda al-muhaqqiqin min ahli al a wajen malamai na hakika daga cikin malamai na gaskiya أن الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء الله تعالى ينا مغانا إذا شاء إن يسو يهي مغانا هو متى شاء تسد يسو بما شاء كما ينا مغانا دا أبن دي يسو يفنا إن يا ما يهي مغانا دا لارب شيزي إن يا ما يهي مغانا دا آيني أجمن شيزي ينا مغانا دا أبن دي يسو يفنا نعم ولا يزال يتكلم كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام الله فايا غشي وينا يم مغانا kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake yi magana kamar yadda yake magana da annabi Musa ai Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa kuma Allah a Qur'ani ya gaya mana yayi magana da mutane da yawa ma kana li basharin an yukallima Allah illa wahaya aw min wara'i hijabin aw yusira rasulan zuwa dai karshe tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa'annan manzanni mun fifita sashen akan sashi daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya yi magana ashe Allah yana magana magana irin tashi wacce ba irin tamu ba misali ko sannan kuma a Qur'ani Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa gayan magana an gane wani ku na'am wa yukallimu ibadahu yawmal qiyamah kuma Allah zai yi magana da bayinsa gobe kiyama wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna mursalin da sannan za mu tambayi wa'annan wanda aka aiko da sako zuwa gare su kaga Allah zai magana da su kenan kuma da sannan za mu tambayi manzanni shin kun isar da sako zuwa ga al'umma ko ba ku yi ba saka Allah ta'ala zai yi magana da bayansa wannan magana siffan Allah ne ba halitta bane shi san ya ina iya rantsuwa da alqur'ani na rantse da alqur'ani wallahi kaza ƙarya ne kaga me yasa ya halatta ka rantse da alqur'ani saboda alqur'ani ba halitta bane sifar Allah ne kullura kamar yadda ka san baya halitta mutum ya rantse da wani Allah ba za ka iya cewa na rantse da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai rantsuwa da annabi ko kai rantsuwa da mala'iku ko kai rantsuwa da annabawa ko waliyai kai shirka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi llahi faɗar ashirka duk wanda ya rantse da wani Allah hakika ya yi shirka in ka ce na rantse da kwaron kwatsa na rantse da tarnatsa na rantse da rawanin sarki ko da gemun mahaifina to duk wanda ya yi wannan ya yi shirka ko na rantse da bintu rasulillahi an gane ku ba a rantsuwa da wani Allah idan mutum ya rantse da wani Allah wato ya yi shirka in ma shirka ƙarama ko shirka babba yakan zamanto shirka ƙarama idan mutum ya rantse da wani Allah amma bai ɗauka cewa wannan wani Allah yana da tasiri ga rayuwarsa ba a gani ya rantse da shi amma baya ɗauka cewa yana da tasiri wajen azarta shi da wajen cutar da shi ko amfanar da shi wannan ya zama shirka ƙarami amma idan ya rantse da wani Allah da tunanin idan na yi ƙarya wannan wani Allah zai talauta ni ko zai cutar da ni in na faɗi gaskiya zai azarta ni ko zai sanya min farin ciki to idan mutum ya kudurce wannan a cikin zuciyarsa ya zama shirka babba ya fitar da shi musulunci in fa karan ba da wali in karan tsaye da gausu wallahi za ka iya mutuwa in ka yi ƙarya in kuma ka faɗi gaskiya dukiyarka zai yi ta haɓaka wanda ya zama wani irin shirka ya zama shirka babba mai fitar da mutum musulunci amma idan mutum ya yi rantsuwa yana ganin girman gausu amma kuma ya san gausu ba ya iya amfanar da shi ba ya iya cutar da shi wannan ya zama to shirka karama na'am والقرآن كلام الله تعالى حقيقة غير مخلوق أوجه أهل السنة والجماعة القرآن مجانا الله حقيقة غير مخلوق maganar Allah ne haƙiƙa ba halitta ba ne shi a alƙur'ani zalika taurat wal injil wal zabur haka nan a taura da injila da zabura ah. yadda muke karanta su din nan haka Allah ya ya saukar da su yadda muke karanta su haka Allah ya saukar da shi ga manzanni na wa hadha alaihi ahlus sunna wal jamaa min salaf umma wannan shine abinda ahlus sunna wal jamaa suke karza daga cikin magabatan al'umma ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين da wanda suka bi su da kyautatawa har ranar sakamako wannan shine aqidan su Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan aqidan salafus salih na'am yaqulu maturidiyya fil iman yan maturidiyya har ila yau suna faɗa game da imani innahu tasdiqu bil qalbi faqat kawai wai imani shine gaskatawa da zuciya kawai kawai idan mutum ya riga ya gaskata da zuciya ya zama to mumini an gani suna dogaro da doron nasu alkur'ani a takuwa hahuna tsoron Allah a nan yake kenan da mutum zai gaskata a zuciya amma kuma bai furta da harshensa ba ba matsala kenan mutum na iya shiga musulunci ko bai kalmar shahada a bayyana ba mutum ya shiga musulunci ba tare da ya yi kalmar shahada a bayyana ba yaya kaga abu abu dalib lokacin da ya rashin lafiya din nan rashin lafiya ya tsanani ciwon ajali ya zo masa ga abokansa guda biyu kafirai sun zo sun kewaye shi manzo Allah ya zo kusa da shi manzo Allah yake cewa ya amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan zan baka kariya da ita wajen ubangiji sai suka ce masa su abokansa guda biyu din nan a targabu an billati abdul mutalib shin zaka kyamaci addinin abdul mutalib ne ka koma zuwa ga sabon addini annabi ya kara ce mai ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya a wajen ubangiji suka ce shin zaka kyamaci addinin abdul mutalib ne zuwa ga sabon addini annabi ya faɗa su uku sai abu ɗalibin ya kiyata ya ce la ilaha illallah daga baya gaya mai cewa gaskiya ba zan iya faɗa ba ina jin nauyi in mutu a cikin addinin da ba addinin abdulmutsali ba to akan haka manzan Allah ya yi bakin ciki sosai a kan shi ya so ya musulunta saboda abu ya yi ma annabi hidima ya ba manzan Allah kariya wato sosai da ainihin jama'ar da yake da su an gane wani ko duk da cewa shi bai musulunta ba amma bai taɓa yadda an fitar da manzan Allah ba to kaga inda a ce misalin kudircewa da zuciya shi ne imani kawai da abu talib ya musulunta na matan gani dole ne sai mutum ya kudirce da zuciya sai ya furta da harshe in ya furta da harshe ya yi kalmar shahada tukuna sa'annan kuma ya kudirce da zuciya sa'annan kuma aiki ya biyo baya al'imanu ma wa ƙarafin ƙalb wa saddaka amal imani ne abin da ya tabbata a cikin zuciya kuma aiki ya gaskata shi kun gano wannan ayi al-imanu qawlun bil lisan wa Wal'amalu bil qalb wal amalu bil jawarih imani magana da harshe da kudircewa da zuciya da kuma aiki da gabbai wa'annan wannan ne imani a mahanga na yan salafiya mahanga na ahlus sunna wal jamaa an gane ku to su yan masulidiya an gane menene aqidan su game da imani innahu at-tasdiq shine gaskatawa kawai bil qalb wa wa adafu al-ikrar bil lisan wasu daga cikin su sun gwama da wannan sun hada ainihin ikirari da harshe sai mutum ya yi ikirari ya kalmar shahada da harshe sa'annan ya kudirce a zuciya shi ke na kawai wasu daga su wa mana abu ziyaratahu wani kusana sannan yan maturidiya sun hana ƙaruwan imani ko raguwansa sun ce imani baya ƙaruwa ko baya raguwa amma nassun ƙur'ani bai gaya mana nassun ƙur'ani ya gaya mana imani na ƙaruwa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala wa ala rabbihim yatawakkalun wa iza ma unzilat suratun فمنهم من يقول ayyuhum زادت هذه imana wa amma allazina amanu fazadatuhum وهم يستبشرون hum yastabshirun a gani huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu ga ayoyi da yawa a Qur'ani da suka nuna cewa imani yana karuwa kuma duk abin da ke karuwa kuma yana raguwa akwai hadisai da dama da suka tabbatar da cewa imani yana raguwa kamar yadda imani ke ƙaruwa kuma yana raguwa kamar su ɗan maturidiya su suna da fahimtar imani wato baya ƙaruwa baya raguwa an gani imanin kowa kawai ta ne da imanin mala'iku da imanin annabawa da imanin sauran mutane ta ne kun da wani ko mutum na iya dukan girji ya ce imani ka imanin mala'ika wal anbiya imani na kamar imanin mala'iku ne da annabawa su a wajen yan maturidiya mutum na iya cewa haka na ba san gani kaga wannan ba karamin kuskure ba ne ka ce imanin ka daidai yake da na mala'iku imanin ka daidai yake da na annabawa kaga wannan magana hadarin shi ya kai inda ya kai to amma wannan shine gidan yan maturidiya an gano wannan ko a ah, na'am kike wannan aqidan ka gidan wane ne kenan a cikin ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin da muke da su gidansu ya zama daidai da wasu ƙungiya yau gidansu ta zama daidai da aƙidan murji'awa Da masu 'yan murji'awa sun cire aiki daga cikin imani sun ce aiki ba shi daga cikin imani yanzu da mutum akwai daga cikinsu masu cewa al'iman huwa al'itiƙadu bil kalb kawai imani shine cewa da zuciya in mutum ya kudirce da zuciya to ko da baya sallah ko da baya azumi ko da baya komai na musulunci imanin shi na nan garam da bau baya aruwa baya ruwa su a wajen wayannan mutane saban Allah baya rage mishi imani kullu rai a wajen ɗan murji'awa don mutum yana saban Allah ya yi zina ya sha giya ya yi caca ya yi luwadi ya yi kidnapping ya zalunci mutane duk wannan baya rage mishi imani imanin shi a nan daren dagau kaga idan mutum na murji hadi nan kaga zai ta saban Allah duk saban Allah da yayi baya tasiri wajen rage mishi imani sannan kuma duk aikin da ya aikata na alkhairi baya tasiri wajen ƙara mishi imani kuma ji wannan ai hmm. kaga al'umma in aka da zuwa kan wayannan wannan aqida din za su zama to al'umma lalatattu za a samu mutane fasikai da yawa a cikin su a samu mutane masu saban Allah da yawa a cikinsu ina ba san gane daga cikinsu akwai masu cewa imani kawai shine furtawa da harshe kawai da zarar mutum ya furta da harshe ko da bai ce ba mumini da shi a takaice suna nan dai kala kala amma dai dukan sun yi ittifaki akan cewa aiki baya cikin imani kenan yan maturidiyya yan murji'awa ne su wajen aqida dangane da imani a wajen imani sun ba aqidan murji'awa wa iyaz billah la tadurru ma al-imani ma'asiya kama la tanfa'u ma al-kufri da'a cewa sabon Allah baya cutarwa tare da imani kamar yadda da'a shi ma baya amfanarwa tare da kafirci an gane ku wannan yana daga cikin take na yan murji'awa yana daga cikin take wanda yan murji'awa suka shahara da shi sosai an gane ku na'am wa qalu bi tahrim al-istina'i fi su kuma ɗan maturidiyya har ila yau sun gumurci awa a wajen haramcin mutum ya yi istina'i mun riga mun yi bayanin shi a baya cewa kada mutum ya ce ana muminu insha Allah wai duk mutumin da ya ce ana muminu insha Allah ya zama kafiri A gani. su a wajen su duk mutumin da ya ce ana muminu insha Allah baya halatta ma a bashi aure A gani. shi za su yan maturidiya da yan murji'awa ba sa bayar da aure ga duk mutumin da ya faɗi wannan ya yi domin yana shakka ne game da imaninsa an gano wannan shi ya suka ce idan mutum ba malike ne ko ba shafi'e kada ba shi aure to sai wani yake cewa amma kuma su ɗin nan ba za a iya ba mazansu aure ba amma za a iya ba matansu za a iya auren matayensu tanzilan bihin manzilata halin kitab za a yi kiyasin matayen yan hannafiya shafiya da yan malikiya za a kiyasta su da matsayin ahalun kitab yadda ya halatta a auri matan kiristoci to su ma yan malikiya da yan shafiya za a iya auren matayensu amma mazajensu ba za a aura ba in ji wani babban malamin su faƙi don ka san al'amarin ya yi zafi da yawa an gano wannan ko to saboda haka mun riga mun yi bayani can baya cewa ana yin istisna'i a cikin imani ko mun yi bayanin abin da ya kusa a can baya mai sakarin bayani sai ya koma an samu wannan daga sahabbai da tabi'ai da tabi tabi suna yi gaba daya ko babu wanda ya taba kiran wannan kafirci an fahimci wannan ne na'am wa anna al-islam wal imana mutaradifan la farqa bainahuma cewa kuma wai da musulunci da imani su a wajen su mutaradifan ne ba bambanci tsakanin al-islam da al-imani fawafaqul murji'a a zani suka yi daidai da a akan haka Wakala qala a ahlul hadith wa sunna fi jami'i zalik suka saba ma ahlus sunna da hadis a cikin dukan wayannan da suka ce islam shine aiki na zahiri al kuma shine abin da ya shafi aiki na zuciya a gane aiki na zahiri shine al-islam sallah azumi zakka aikin hajji wanda a zahiri ake yin shi ko in mutum zai sallah a fili in mutum zai kalmar shahada a fili ce kalmar shahada ba a kalmar shahada a boye sannan mutum na sallah a bayyane zai yi sallah tare da jama'a duk mutumin da zai je ya boye bai yi sallah tare da jama'a ba za a ɗauka bai yi sallah ba haka nan azumi za ka yi azumi tare da jama'a zakka za ka yi zakka a fili kowa ya san kayi haka nan aikin hajji kaga wannan shine al-islam abin da ya shafi imani shine kuma abin da yake da alaka da aiki na koyi shine abin da ya shafi aqidanka an gane wannan ku to wannan shine al-iman qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna Ƙauyawa sun ce mun yi imani Allah ya ce ka ce musu ba ku yi imani ba sai dai ku ce mun musulunta musulunci na zahiri kun musulunta amma wala ma ya da kullu iman fi qulubikum amma ba har yanzu ba musulunci bai shiga cikin zukatanku ba an gani sai suka saba ma ahlus sunna wal jama'a cikin duka wannan gaba daya su yan maturidiya na'am wafaqat al maturidiya ahlus sunna wal jama'a fil iman bis sam'iyyat wato amma kuma yan maturidiya sai suka yi daidai suka yi daidai da ahlus sunna wal jama'a dangane da imani da abin da ake kira sam'iyyat su suna kiran sam'iyyat cewa matsaloli ne wanda hankali baya iya gano shi ana gano shi ne da nassi an gane su a wajensu hankali baya iya riskan abin ana gano shi da nan tsire, misalin bi misali a hawalin barzak misalin halin halin zaman kabari halin barzak ko sun yi imani da ni'iman tambayan kabari da ni'iman kabari da azaban kabari Yadda ahlus sunna suka yarda cewa idan mutum ya rasu yana rasuwa ana binne shi mala'iku biyu za su zo bayan an binne mutum sai mala'ikun nan ana binne mutum jama'a na na gama binne kenan a za su su mala'iku guda biyu idan mala'iku biyu su za su tambaye shi wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka an gane wani ko za su bai wannan tambaya idan ya ba da amsa da kyau to zai fuskanci ni'ima a cikin wannan kabarin an gane idan aka tambaye shi bai iya ba da amsa da kyau ba zai fuskanci azaba mai tsanani a wannan kabarin yan maturidiya da yan asha'ira su ma sun yi imani akwai tambayan kabari su ma sun yi imani akwai azaban kabari sun yi imani akwai ni'iman kabari kamar yadda ahalin suna suka yi imani da shi wa qulul da kuma al'amura na zalahira. min al wal mizan wa sirat wa shafa'a kamar tara mutane gobe kiyama ta yadda mutane na kabari da kuma abin da ya shafi mizani su ma sun yarda akwai ma'auni wanda ake auna ayyukan mutane su ba su yi tawilin shi ba irin yadda zilawa suka yi tawilin shi yan zilawa sun yi tawilin mizani sun yi tawilin sirati Kama su yan rubiya kamar ahlus suna, su ma sun yadda da mizani da sirati wa shafa'a sun yadda akwai ceto gobe kiyama ga masu aikata manya-manyan zunubai wal khilafa lil khawarij wal mutazila sabanin su yan kawari da zilawa yan kawari da zilawa suna ganin duk mutumin da ya shiga wuta to wannan mutumin har abada ba zai fito daga wuta ba wannan mutumin ba magana a cece shi gobe kiyama in ga mutum ya faɗi wannan to ba suna sunna bane shi ahlus sunna sun yadda akwai ceto ga masu aikata manya-manyan zanubai gobe kiyama kuma akwai hadisai ingantattu mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wasallam gani da wannan matsala din da kuma abin da ya shafi aljanna da wuta an gani kuma ƴan masurudiya sun yarda da aljanna da wuta an gane ba su yi tawilin shi ba kamar yadda ƴan ismailiya badiliya suka yi tawilin shi ƴan ismailiya badiliya sun ce aljanna wani jin daɗi ne wanda mutum zai samu a cikin zuciya idan ya bi Allah wai babu wani waje mai suna aljanna kawai in ka ji Allah ya ce za ka shiga aljanna zai sanya ma wani irin jin daɗi ne na musamman ka ba Allah in kuma ka saba shi, zai sanya ma rashin kwanciyar hankali a rayuwanka wannan shine aljanna shine wuta domin su ƴan Isma'iliya suna da fahimtar cewa mutum yana rayuwa ne a duniya kawai ba maganar aljanna ba maganan wuta an gane rayuwa kawai a cikin duniyar nan ake rayuwa so in ji su kawai mutum ya mutu ne ya rayu kawai shi kenan dan a suna da abin su kira nasu arwa ma'anar tanasukul Shi ne kowane dan adam wato yana farawa ne daga wani abu za ga wani ya fara daga daga misali kenkeso idan yana idan na ta biyayya yana kyau da kama kenkesai yan uwan shi sai kuma bera idan beran na ta biyayya yana kyautatawa sai kuma gabiya in yana ta kyautatawa yana kyautatawa sai kuma maki daga maki kuma biri daga biri sai fara sai kuma mutum talaka yana ta biyayya yana ta bautan Allah daga nan sai kuma ya koma mai kuɗi daga nan ya koma ga kuɗi ga sarauta daga nan kuma sai ya zama to kaza yana ta hawa sama yana ta hawa sama da zaran yayin sako sai ya fara rufa rayuwan gaba ɗaya a duniya ake yin tasuwa wajen su yan shi'a ismailiya suna kiran wannan nasu arwa in ka yi biyayya a nan duniya za ka ga sakamakonka in ka yi sabo ba maganan wai akwai tashin kiyama ba tashin kiyama a wajen su. ba maganan hisabi ba maganan kaza kun gane ko to saboda haka maganan aljanna da wuta masu maturidiya sun yi daidai da ahalin sunna li'annahum ja'alu masdar talaqi fiha sam domin sun sanya masdar na talaki wato inda ake samu hujja wajen gano wa'annan sam'iyya din sun yadda shine nasi ma'anar sam anan shine nasi nasin da hadisi to kasancewa sun yadda qur'ani da hadisi ne ba su yi tawili ba wannan shi ya sanya suka zama daidai da ahlus sunna amma da sun yi amfani da wannan ka'idar nasu na hankali da sun bambanta da ahlus sunna na'am وبالتالي فإنهم أثبتوا رؤية الباري سبحانه وتعالى sannan bayan haka su ƴan maturidiya sun tabbatar da ganin Allah gobe kiyama an gane sun yarda za a ga Allah gobe kiyama mumini wanda biyayya ga Allah zai ga Allah ta'ala gobe kiyama an gane walakin ma'ana fayil jihati wal muqabala amma kuma su inda suka bambanta da ahlus sunna sun yarda za ga Allah amma kuma tare da kore bangare da fuskanta sun ce za a ga Allah ba ta ko'ina ba to yaya za a yi a ga Allah ba ta ko'ina ba eh za a gashi ba ta gabas ba ba ta yamma ba ba ta kudu ba ta ba ta ko'ina ba kawai wai kuma wannan suna ganin wai ya yi dare da hankali za a ga Allah ba ta ko'ina ba to ka nuna mana yadda za ga Allah ba ta ko'ina ba kuma wane ne ya gaya muku wannan Ka ce hankalinsu ne ya nuna musu haka wani irin hankali ne wannan wanda zai ce za a ga Allah amma ba ta ko'ina ba ai kamar kun ce babu Allah ne an ji wannan ai shi ne wa hada ai da mazhabul asha'ira wannan kuma shi ne mazhaba na asha'ira an gane ko su ma a asha'ira sun yarda yura lafiyar jihati za a ga Allah ba ta ko'ina ba wa huwa qaulun mutanasi wato magana ne mai karo da juna yana karo in asbatu mala la yumkinu ru'yatu domin sun tabbata ga abin da ba zai yi a ganshi ba wala kafa mukhalafatu wala kafa mukhalafatu lima alai ahli sunna wal jamaa wato wannan wato sabawan shi ga abin da ahlus sunna wal jamaa suke kai wannan baya koya a fili a fili cewa wannan aqida ta su ta saba ma sunna sun yi daidai da ahli sunna cewa za a ga Allah amma sun bambanta da ahlus sunna saboda sun ce za a ga Allah ba ta ko ina ba an gane yayi su kuma ƴan mutazilawa sun ce ba a ganin Allah gobe kiyama in ga mutum ya ce ba a ganin Allah gobe kiyama ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane aqida ce ta ƴan bid'a so aka ƴan shi'a duka ƴan shi'a na duniya gaba daya sawa'un shi'a ce imamiyya imamiyya al-ithnai ashariyya al-ja'fariyya ko kuma shi'a ce ismailiya an eh, al'imamiya al-qaramita al ko kuma shi'a ce zaidiya ina fasa gani duk inda nau'i na shi'a din sun tabbatar da ba za a sun kore ganin Allah gobe kiyama babu wani dan shi'a da ya tabbatar da ganin Allah dukansu gaba daya dukansu gaba daya sun yi inkarin hadisan da suka zo mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam. cewa inna ta rauna rabbakum yawmal qiyama kama tarawna hadha sham la tudaruna fi ru'yati cewa lalle ku za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kamar yadda kuke ganin wannan rana bi ma'ana ba za a kare ku wajen ganin sa ba za a zalunce ku ba yadda mutum ba a kare shi wajen ganin rana shi idan rana ya fito wani na cewa an kare shi duk yawan mutane in rana ya fito suna gani to shi ma kazalika gobe kiyama dukkan mumire gaba ɗaya babu wanda zai kare su ko ya zalunce su ya hana su ganin Allah gobe kiyama a gani to hadisan da suka zo kan wannan hadisai ne mutawatirai kamar yadda al'allama ibn qayyim al-jawziya ya gaya mana a cikin duniya wa yarawnahu subhanahu min fawqihi ko min fawqihim nazara al-iyadi kama tara al-qamarani hadha tawatara an rasulillahi lam yunkiru illa fasidal imani yace mu'minai za su ga Allah subhanahu wata'ala gobe kiyama gani na ido kamar yadda suke ganin rana da wata yace wannan ya zo mutawatir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yunkiru illa fasidal imani babu wanda yake sa face mai lalataccen imani mutumin da yake da lalataccen imani shine zai inkari kenan mutazilawa ya imanin mai kyau ne ko lalatacce imanin mutazilawa lalatacce ne misali an gano wani ko kaga wannan yana nuna mana kuma yadda manzo Allah ya gaya mana cewa al'umma za su kaskashi 73 dukan su gaba daya suna cikin wuta sai guda daya shine ma ana alaihi al-yawm ashabi shine ne abinda nake kai yau ni da sahabbaina idan mutum ya zama to aqidan shi ta yi karo da abin da manzan Allah yake kai shi da sahabbansa ba a gida da kyau yake kanta idan kana kan aqida sai ka tabbi kanka wannan shine aqidar da manzan Allah ya rayu akai sallallahu alaihi wasallam in aka in an fa in aka shirya a'a wannan shine aqidar sahabban manzan Allah domin sahabban manzan Allah su suka dauki sako daga manzan Allah zuwa ga al'umma shin addinin ka ya dace da addinin su aqidan ka ya dace da nasu in ya saba to ka san sunanka mai bataccen imani sunanka batacce an gano wani ko to saboda haka baya halatta mutum ya kudirce wani addini face addinin da manzan Allah ya rayu a kansa da kuma addinin da sahabbai suka rayu a kansa na'am kama wafaqat al-maturidiyya wal ash'ira ahli sunna wal jamaa kamar yadda ƴan maturidiyya da ƴan asha'ira su ma sun dace da ahli sunna jamaa fil qawli bi adalati sahaba a wajen ra'ayin cewa sahabbai adilai ne su ma kuma yadda ahli sunna suka yarda cewa as-sahaba kulluhum udulun sika sahabbai dukan su adilai ne kuma amintattu haka nan su ma ƴan maturidiya da ƴan ashaira su ma sun yarda cewa sahabbai dukan su adilai ne amintattu wala tarkibi khilafatihim da kuma jerantuwar shugabancinsu cewa sahabbai wato bayan manzon Allah ya rasu wanda ya fi dacewa ya zama to khalifa shine wa shine Abubakar radiyallahu an daga shi sai wa sai Umar dan Khattab radiyallahu an daga shi sai wa sai Usman bin Affan radiyallahu an daga shi sai wa sai Ali bin Abi Talib wato tafiyar da shugabanci akan wannan tsari shine akidar ahlus sunna wal jamaa idan mutum ya saba ma wannan tsari ya zama dan bid'a idan ka ce wanda ya fi dacewa ya zama shugaba bayan annabi ya rasu Ali bin Abi Talib ka zama dan shi'a na ba ta gani faɗin wannan magana kaɗai ci ne cewa bayan manzan Allah ya rasu wanda ya dace ya zama khalifa Aliyu sunan kaɗan shi'a to ce kuma mataki mataki ne akwai mutumin da ya tsaya nan cewa Aliyu ya fi dacewa ya zama shugaba kuma Aliyu ya fi duk safai daraja amma kuma ya zamanto baya kafirta Abubakar da Umar baya kafinta sauran sahabbai amma ya yarda Aliyu ya kuwa ya fi Abubakar da Umar da Usman daraja to wannan dan shi'a ne amma ana kiran shi ana kiran su shi'a zaidiyya shi'a zaidiyya kenan babu su a Najeriya ban taɓa jin labarin ko mutum ɗaya ba wanda yake da wannan akida a Najeriya shi'a zaidiyya ana samun yan shi'a zaidiyya a can Yaman in ka je Yaman mafi yawan masallatan Yaman na gwamnati suna hannun shi'a ne Zaidiyya. ina fatan gane wannan a sai dai yanzu da da wa'annan su suka kwace yan hutiyun yan hutiyun su sun zo sun kwace su asalin su yan zaidiya ne amma sun zo sun tasirantu da shi'a na iran sai aka canza musu aƙidansu yanzu suna kudurce aƙida ne shi'a na iran kafin wannan su ne shi'a zaidiya sannan akwai wanda suke ganin cewa bayan manzan Allah ya rasu Allah sallam wanda ya fi dacewa ya zama shugaba shi ne Aliyu bin Abi Talib to sai kuma sahabban manzan Allah suka kwace shugabancin suka yi fashi na shugabanci suka zalunci Aliyu bin Abi Talib suka kwace shugabancin suka ba Abubakar radiyallahu anhu suka ce saboda haka dukkan wayannan sahabbai da suka rayu bayan manzan Allah sun yi ridda an gane sahabban wato abubakar da umar da usman sun yi ridda haka nan sahabban da suka nada su ma sun yi ridda wa'annan su su ne ake kira shi'a imamiyya al-ja'fariyya al-ithnai ashariyya su ne shi'a na iran shi'a na iraki an gane wannan ko wannan shine aqidar su su din nan suna kafirta abubakar da umar bayan sun fifita ainihin aliyu bin abi talib a kansu an gano wani ko to saboda haka wannan shi an ci ne shi an ci mataki mataki ne na wa anna ma waqa bainahum kana qadawun al ijtihad minhum kuma lallai wato su ƴan maturidiya su ma sun yarda cewa abin da ya faru tsakanin sahabbai ya kasance kuskure ne daga ijtihadi ne daga gare su abin da ya fi tsakanin sahabbai kuskure ne ya faru ta hanyar ishtihadi an gani wato ishtihadin nan wasu daga cikin sun yi ishtihadi sun dace kamar Ali bin Abi Talib ya ishtihadi ya dace wasu kuma sun yi ishtihadi sun kuskure kamar Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu amma kuma dukkan su gaba ɗaya sun ishtihadi ne babu wanda ya aikata da gangan babu wanda za a zaga a cikin su na'am ولذا يجب الكف عن الطعن فيهم shi ya sanya yake wajaba a kame daga sukar sahabbai duk wanda ya bude baki ya soke su to wannan dan bid'a ne ba ahli sunna bane shi لأن الطعن فيهم إما كفر أو برئة أو فسق domin sukan sahabbai in ma ya zama to kafirci ko ya zama bid'a ko ya zama fasikanci ya zama gwargwadon yanda kai sukan ne an gani akwai sukan sahabbai da yake kafirci akwai sukan da yake bid'a akwai wanda yake fasitanci an gari na kuma yadda malamai suka yi su can eh kama ya rauna an al-khilafati fi quraish yadda su ma 'yan maturidiya su ma suna ganin shugabanci yana wajen shawa cewa shugabanci al-imamu uzma tana wajen shawa ne inda suka yi adalci suka rike addini su za su ci gaba da shugabancin duniya saboda dalili su ne suka fara yin wahala da musulunci kafin kowa ya wahala su suka fara rike ragaman musulunci suka rike tutan jihadi kafin kowa ya fara rikewa sai Allah ta'ala ya saka musu su ya fi cancanta a basu shugabanci daga cikin mutane wata juzu salatu khalfa kulli barrin wa fajir sannan kuma su yan aturidiya su ma sun yadda kamar ahlus sunna wal jama'a kamar yan salafiya su ma sun yadda yana halatta yin sallah a bayan kowane mutumin kirki da mutumin banza na ba ta wato yana halatta yin sallah akan a bayan kowane mutumin kirki da kuma fajiri to wannan karatu ne wanda yake bukata a karanta da al'umma san da wannan wani idan ya ga wani a unguwansu yana dan saban Allah sai ga shi ya shiga ya shiga gaba zai yi limanci sai ya ja da baya ya ce wallahi tallahi ba zan buwa na sallah ba saboda annabi sallah Allah ba zai amsa ba me yasa saboda yana sabon Allah to dama idan mutum na sabon Allah in yi sallah Allah baya amsa to a wannan kuskure ne an gane idan ga limami mutumin kirki ga limami musulmi mutumin kirki ga limami musulmi amma mutumin banza wanda za mu ɗauka yi limanci za mu zaɓi mutumin kirki ne limanci to amma kuma ka zo masallaci kaga ana yin jam'i wanda yake jam'in ka san shi mutum ne a kasuwa mutum ne mai cin riba ko kuma ka san shi mutum ne mai wasa da 'yan mata yana rungumin su sai shi ya shiga gaba shi za ka bi sallah na za a bi sallah ka tabbatar ka gan shi yana wasa da 'yan mata in ka bi sallah ya kunci sallah ta yi ko ta yi ba to ka ce ba za ka bi shi kuma dama ita sallah mai ake so dama an ba a samu me fa'idar bin sallah ba dan Allah ya amsa ba to shi wannan mai sabon iya sallah Allah ya amsa Allah ya amsa to idan ka bi sallah kuma ba ya amsa sai dai cewa an yi ittifaki idan ga mutumin kirki to shi ya fi cancanta ya limanci amma kuma in ya zama to babu wani liman sai wannan wanda kake ganin mai sabon Allah ne to kada ka zo kai sallah kai kadai yin sallah kai kadai kai watsi da wannan imami a aqidan ahlus sunna bid'a ne ina ba san gano wannan a ce wannan bawan Allah shine limamin juma'a a wannan garin shine limamin salawat shine limamin idi kai da kace to wallahi da ka bi shi sallah ga kai sallah kai kadai to wannan ba kai koyi da aqida ba kai koyi da manhajin magabata ba manhajin magabata ba sa barin sallar jam'i dan sabon Allah mai sabon Allah idan kaga sun bar sallar jam'i sai mutum ya zama kafiri idan liman an tabbatar ya yi ridda to ba abin yi sallah an gano wannan ko ka tabbatar da wannan limami dan ƙala ƙato yana zagin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da limamin dan shi'a ne yana cewa alqur'ani bai cika ba yana kama sunan Aisha ya jingina ta zuwa ga alfasha to irin wannan kaulan wahidan ba za ka bi sallah ba amma idan mutum yana aikata bid'a ko yana aikata saban Allah amma bid'a da saban Allah bai sanya yayi ridda ba yana nan cikin da'ira ta musulunci ana iya bin shi sallah amma idan an samu wanda ya fi shi imani da kiyaye dokoki gara abu wancan kun fahimci ko eh. yawwa to su ma ɗan asha ɗan masurudiya su ma sun yarda da wannan kenan abin da muke karantawa a wasu littattafai cewa fa in ittadaita bi imamin thumma tabayyana annahu kafirun aw aw kusa mushkil aw fa aw fasiqun bi jari hajji a ada salata abadan eh? a ada abadan a gani idan kai koyi da liman sai ya bayyana bayan kai koyi da shi sai ya bayyana cewa limamin kafiri ne ko kuma limamin mata mazani yana da al'auran namiji da al'auran mace an gane sannan kuma ko kuma fasiki da gabobinsa yana zina ko yana shan giya ko yana wasa da mata misali an gane wani ko to wannan yana fasikanci da gabobinsa suka ce a ada salata abadan ya sake sallah har abada to wannan matsala ce khilafiyya amma abin da ya gudun jayi shine wannan wannan fahimta mai rauni ne abin da yake tabbatacce idan ka bi liman sallah ka ɗauka musulmi ne sai ka bi shi sallah ka ɗauka musulmi ne bayan an idar da sallah sai ka gane ai kafiri ne shi to yanzu ya sallar da kai sai dai a guji gaba eh. wato lokacin da ka bi shi kai ka bi shi ne a matsayin shi musulmi ne daga bayan sai bayyana yi ridda sai a guji gaba yanzu dai wannan sallah ta yi sai dai sallah na gaba in ka ganci zai ƙara limanci sai ka ja baya ka bashi waje an fahimci wannan ko yau wato amma idan mutum ya yi sallah a bayan fasiki mai fasikanci da gabobinsa sallah ta yi kai tsaye amma ƙaunar wahidan ya fi kyau a yi a bayan mutumin kirki amma don mutum fasiki ne kasancewar shi yana shan sigari yana shan sigari ko yana shan yana shan kwaya kawai sai ga ɗan kwaya ya zama liman ina ba san gane wannan to kaga sallan da yake inda yana sallan yadda ya kamata sallah ta yi in akwai yadda za mu cire shi cikin kwanciyar hankali ba tare da an kan musulmi ba a cire shi a sanya mutumin kirki shi ya fi cancanta ya zama limamu eh wala yajuzul khuruj alal imamil ja'ir sannan kuma yan maturidiya su ma kamar yadda yan salafiya suke yan maturidiya su ma sun yadda cewa baya halatta a yi tawaye ga shugaba karkatacce baya halatta a yi tawaye ga shugaba mai karkatacce in ce shugaba karkatacce shine shugaba fasiki shugaba mai zaluntar talakawa yana sace musu dukiya shugaba mai aikata aikin alfasha ya halatta a yi tawaye gare shi to me yake halatta a yi gare shi wani shugaba a kyale shi ya ci gaba da fasikancin shi eh? shugaba ne yana ta kwashe dukiyoyin talakawa yana kai kaiwa kasashen waje yana ajiyewa kawo talakawa suna shan wahala shin wannan shugaba ba za a zo a yi revolution ba a ɗauki makami a yi fito na fito da shi eh menene aqidar ahlus sunna menene manhajin mu kan wannan eh a ci gaba da hakuri a yi shiru ba za a sani komai ba shi ne a wajen ahalin suna shugaban yana sabon Allah baya halatta a kyalin shi haka na kawai abinda yake halatta a yi ko yake waje ba shi ne a samu malamai mutanen kirki su kebance shi su gaya mai gaskiya ka ji tsoron Allah kana zaluntar talakawa ka dena idan ka mutu kana wannan zalunci ba Allah zai wulakanta ka kaji kaji Allah ya ce ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta lalle babu wani shamaki tsakanin shi da Allah idan ka zalunci talakawa suka daga hannu suka roki Allah Allah zai amsa a gaya mai wannan amma fa ba wai za a haukan mumbari bane ba wai za a haukan mumbari bane a kama sunan shi a ce ya kai azalimi ya mugu ya algungumi ya dan kama kariya ya kaza ka tuba ga Allah ko Allah ya kona ka la ana mai nasiha ne tsakanin shi mai nasiha da shi shugaban ya ware waje ya mishi nasiha sirran ba zai bi al-inkarul alani ba ba zai mishi inkari a gaban jama'a ba ina fatan gane wannan dangane da abin da ya shafi zalunci da zai yi ya yi masa nasiha irin nasiha da zai gaya masa gaskiya kuma ya ce ya gyara an lura da wannan amma dangane da abin da ya shafi daukan makami a ce za a ɗauki makami a yi fito na fito da shi to wannan ya saba ma gidan ahalin suna ya saba manhajinsu wannan manhaji ne na 'yan hawari manhaji ne na ikwanul musulmi manhaji ne na 'yan sururiya manhaji ne na hizbut tahrir yan hizbut tahrir da 'yan jama'atu tafsir wal hijra an gano wannan ko manhaji ne nasu amma manhajin ahlus sunna ba sa yin wannan an fahimci wannan ahlus sunna suna yin hakuri da shugabanni azzalumai kuma suna ɗaukar zalunci shugabanni yana da alaka da ayyukan su ne daga shugabanni na sako to ya kamata talakawa su yi sauri su gyara ayyukansu in suka gyara ayyukansu Allah zai musu maganin shugaban ta inda ba su yi tsammani ba an gane wannan ayi Allah ta'ala shi ya halicci wannan shugaba kuma Allah ta'ala shi zai maganin sa idan talakawa suka dage da gyaran ayyukansu suna istighfari suna neman gafaran Allah sannan suna gyara ayyukansu suna gyara kurakuransu Allah ta'ala zai canza musu wannan shugaba ta inda ba su yi tsammani ba ku fahimci wannan ayi to wannan wannan magana yana buƙatar bayani mai tsawo amma mun dade muna bayani akan wannan al'amari an gane wannan ko bai san bayani bai san ƙarin bayani koma zuwa ga bayanan a baya dangane da shugabanni in suna zaluntar mutane amma shugabannin ba kafirai bane su ya halitta mu dauki makami mu ce za mu yake su ko yaya an gano wannan hali idan muka dauki makami mun yi koyi ne da manzon Allah mun yi koyi da sahabbai ko mun yi koyi da ainihin yan bid'a da sauransu an gane to wannan shine abin nan to yanzu cewa da muka yi yan maturidiya sun zama sun yi muwafaka da ahlus sunna nan anan kenan an yi muwazana da mutane da yawa ba san menene muwazana ba bainal hasanat wasu sayi'at an gane a can wajen an faɗi kurakuran yan yan maturidiya nan kuma sai aka ce akwai inda suka yi muwafaqa da ahlus sunna wannan muwazana ne a menene shi me muwazana Shi ne muwazana a ce dole ne in zaka in zaka yi raddi ga dan bid'a dole sai ka faɗi alkhairinsa bayan ka faɗi sharrinsa wato lizimtawan ka sanya ya zama to ka'ida duk wanda bai yi haka ba ya zama ya zama azzalimi wannan shine manhaji na muwazana wanda shari'a ta hana wanda malamai irin su Nasiru Din Albani su Ibn Baz su Fauzan su Abdul Muhsin Al-Abbas Al-Badr su Sheikh Mukbil bin Hadi da Rabi'u bin Hadi Al-Barkali da manya-manyan malaman salafiya na duniya gaba daya suka nuna cewa irin wannan bai halatta ba na ba san gane amma wannan ba a kiran shi muwazana الله تعالى اشتري بكم وعليكم السلام هنا ذلك شو eh wasu malamai da yawa wasu wasu malamai za ga wani kawai ya yi karatun addini amma shi kanshi bai ba san addinin shi ba wani bai san addinin shi ba bai san manhajin shi ba ya kamata kai da kace kai ahlus sunna ne ka karanci littattafan ka. to wani babu littafi guda ɗaya da ya taɓa karanta wani aqidan shi kaga wannan ba karamin illa bane in ka ce kai sufi ne dan tariqa ne akwai littattafan sufanci ka karanci sufancin ka san menene sufancin in ka ce kai dan shi'a ne akwai littattafan shi'a da akidunsu ka ce ka karanta ka san akidunsu zaka zama dan shi'a na hakika in zaka shiga wuta ka shiga wuta da hujja idan kuma kai ahlus sunna ne kai to akwai littattafan akida na ahlus sunna wanda malaman sunna na duniya suka amince ma littattafan cewa su ne littattafai da ya cancanta ɗalibin sunna ya karanta wasu malamai da yawa suna da awon sunan dai kawai amma ba su karanta wannan ba kaga wani malami na yi wani malami gaskiya jahilci ne bai sani bane tsakanin shi da Allah kawai shi ya dauka daidai yake yi to irin wayannan suna buƙatar a faɗakar da su kada a yi saurin kiran su yan bid'a a nuna musu haɗarin wannan abin cewa wannan abin ba manhaji bane mai kyau na ba san gani yawwa wa alaikum salam eh abin da aka ce dai kawai su ahli suna fi shugaba ya zalunce su ba a ce wai su hau kan mumbari su da zage-zage suna faɗin aibin shi ba faɗin haka kuskure ne hawa kan mumbari a ringa zage su in mutane suna yi a nuna musu cewa ba daidai ba ne yin abu ba wai kare shugaban ba ba daidai ba ne abin da suke yi saboda mutane ba su san hikiman da ya sa aka hana wannan ba zagin shugaba ba wai dan ana son shugaban mu ne aka aka hana ka zage shi ko ba wai ana goyon bayan zalincin da yake yi bane an gane an san da yayi zalincin, amma yana cikin da'ira na musulunci to menene ya sanya aka hana ka zagin sa dan ana son shugaban dan ana goyon bayan zalincin sa la ai an ce dole ne a gaya ma shugaba gaskiya kan zalincin da yake yi amma kuma akwai usulubin da shari'a ta ce a faɗa to me yasan ya ba su a faɗa a gaban mu jama'a yau galiban mutanen da ke Najeriya ba san dalili ba amma kasashen larabawa da yake 'yan larabawa suna da wani irin jini wato nan take sun motsa kawai nan take an motsar da su nan take sun ɗauki makami su larabawa idan malami ya fara wa'azi yana gabanin nan sun an daɗe ana zalunta mu ko mun daɗe muna kyale su shin haka za mu zauna muna kallon wa'annan shugabanni daga balarabe yana motsawa ya cikin na rawa to kafin ka ankara biki to malam ne abin yi yanzu ina ba san gane su larabawa in ana yi nan take mataki suke ɗauka. in kana ta faɗin zalunci shugabanni to kamar kana gaya musu ne to shugaban nan fa bai cancanta ya mulki ba shugaban nan ya kamata a yi wani abu kan shi to kafin ka ankara za ga sun haɗa wata kungiya an ji an nemi makamai kafin ka ankara za su fara kai shugaban hari ko da za su kare sai sun kai wannan hari yanzu kuna jin irin abubuwan da ke faruwa kasashe da larabawa ne da larabawa da 'yan najeriya da sirin najeriya ta rikici kasashen larabawa ku duba somaliya shekara wajen talatin da nawa ake ta wannan yakin akan lallai shugabanni a zalimai ne a saukar da su yanzu ƙasa irin wannan ƙasa irin Syria shekara nawa ana ta yaƙi yanzu ya kai shekara wajen takwas kenan sun tashi sun yi kundin bala cewa dole sai sun cire shugabansu shugabansu azalimai ne azalimi ne sun gaji da zaluncinsa mutanen ran da aka kashe a wajen guda nawa ne an kashe rayuka da yawa an salwantar da rayuka da yawa to rayukan da aka salwantar din nan shin ya sanya shugaban ya sauka shugaban yana nan kan mulki har yanzu ba daina mutuwa ba wannan shine abin da ake gudu ba wai ana tsoron shugaban bane gudun gudun abin da zai faru cewa idan ana faɗin kurakuran shugabanni yana sanyawa talakawa su tashi su yi bore kuma suka yi bore yana kawo fitina za a samu yan tawaye ga shugaban to wannan tawaye na iya sanyawa a shekara arba'in ana wannan idan an shekara arba'in ana wannan yaƙin wannan karatu da muke ba zai yiwu ba ba zai yiwu ana lugudan bom mu zo mana muna wannan karatu ba sannan kasuwanci ma ba zai yiwu ba hada-hada ba zai yiwu ba ziyara ba zai yiwu ba a zo masallatai a zo a yi sallah kila ma masallatan an yi rugurugu da su da bama bamai kila ma masallatan kowa na ta gudu ana ta hijira ina ba ta gane to wannan shine in ka ji malamai suna cewa ba a yin tawaye ga shugabanni to wayannan abubuwa wato manzo Allah ne ya faɗa cewa in aka yi sakamakon abin da zai faru na barna yana da yawa kuma maganar manzo Allah gashi muna ganin shi yanzu gashi muna ganin abubuwan ba wai tsoro ake ji ba a'a wani irin fitina zai zai faru wanda zai hana mu sallah zai hana mu ainihin karance karance zai hana mu kasuwanci zai hana mu karatun addinin mu zai hana mu gudanar da da'awa zai zama to kowa yana ta kan shi ne kina ba san gane to wannan shine dalilin da yasa aka ce ka ai saboda shugaba yana da sojoji yana da kaza wani wani ya gwammace ya karar da mutanen ƙasar shi gaba ɗaya da ya sauka kan mulki yanzu kamar kamar shugaban Siriya wallahi in mutanen za su kare kakaf yan tawaye wallahi zai so inda zai tabbata kan mulki ko da zai mulki shi kadai ne zai zuwa haka dan mutanen da aka kashe a Siriya yanzu akan wannan asar din sun fi miliyan biyar a kan shi kawai kuma har yanzu ba a daina kisan ba har ma dan a ci gaba da kisan dan ya tabbata kan mulki ya ɗauko iran ya ɗauko russia yana kashe musu kuɗi shi ke biyan kuɗin hare-haren da ake kai ma talakawa domin da ya tabbata kan mulki to wannan shine abin da ibn taymiya ke cewa mutanen da suka yi tawaye ga shugaba a cikin tarihi ba a taɓa samun masu tawaye ga shugaba ba face barnan da suka haifar cikin al'umma ya fi gyaran da suka yi an gane ku to wannan shine eh to shine in ba akwai gyaran nan insha Allah lokaci yayi to insha Allah za mu tsaya nan za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga ƴan uwa suna zagayawa da ainihin rumobi a cikin da za.